A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai tsora daga inda muka tsaya. to muna bayani a inda alhaji ya zo ranar goma ga wata ya zo wajen jifa mun faɗi cewa zai yi jifa wannan jifa da za a yi na jamratul aqaba wanda mun yi bayanin da ake kiranta jamratul aqaba wato wajen jifa da ke aqaba aqaba mun ce asalinsa a harshen larabci yana nufin hanya mai kwazazzabe wacce take tsakanin dutse da dutse mai wahalar bi wannan yasa aka kira ayyukan alkhairi da aqaba a cikin alkur'ani falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai Allah ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masqaba mun ji Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ya sanya ɗakin Allah daga hagu ya sanya mina daga dama jamra tana kallonsa sannan yayi kabbara ya jefa wannan dutse da hannun dama to bayan mutum ya gama wannan jifa mun ce abu na biyu shine ije ya yanka mun faɗi hanyoyi guda hudu da mutum zai iya yankan nan ko ya ba hukumarsa daga ƙasarsu su tsara yadda za a yi yankan ko kuma ya ba wa wannan banki da suke karɓa su yi ko kuma ya je ya yi da kansa ko kuma su alhazai su yi guruf su tura wakili ya wakilce su ya je ya musu wannan yanka. sannan mun faɗi cewa ana iya yi da raƙumi ana iya yi da taguwa ana iya yi da sa ko da saniya ana kuma iya yi da rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya sannan kuma mun ji cewa wajen raƙumi mutum bakwai suna iya haɗuwa su yi guda ɗaya ko goma haka wajen saniya mutum bakwai suna iya haɗuwa akan wannan kamar yadda ake a wajen layya amma shi rago ba a masa jam'i sai dai mutum ɗaya yanka da sunan mutane da yawa in a layya ne ya yanka kuma da sunansa in a lokacin hadaya ne to haka nan kuma mutum yana iya yanka fiye da ɗaya maimakon mutum ya yanka raƙumi ɗaya annabi ya yanka guda ɗari Sau saboda haka kana iya yin fiye da ɗaya ka yi da yawa kuma amma ba za ka yi ƙasa da ɗaya ba amma mutum zai iya yin fiye da ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi yi sannan ko mun ji ana iya cin wannan nama kuma kana iya bayarwa ka ci ka bayar kama yi guziri da shi kamar yadda ake yi wa na layya ana idan mutum ya gama wannan abu na uku mun ji shine yayi aski askin nan yana da hanya guda biyu an fi son ɗaya akan ɗaya na farko shine mutum ya yi kwalkwabo wanda mun ji annabi ya roƙa gafara ga wanda ya kwalkwabo har sau uku sannan ya roƙi a yi gafara ga wanda ya saisaye sannan mun ji ga mace ita ba ta yin kwalkwabo a aikin haji ko a umara ko a rayuwarta gaba ɗaya babu inda aka ce mace ta yi kwalkwabo har malamai suna kafa hujja da dalilai guda biyar wanda ya nuna mace ba za ta yi kwalkwabo ba na ɗaya shine haɗuwan kan malamai akan cewa mace ba za ta yi kwalkwabo ba mala ibn al-munzir a cikin littafinsa al-ijma shafi na 75 yake cewa ajma'u allaisa alan nisa'i halkun ya ce malamai sun haɗu akan cewa babu yin kwalkwabo akan mace sannan hadisai da dama da suka zo suna hana mace bisa yin kwalkwabo daga sayidina ali da sayidina usman da nana aisha wanda wannan hadisai shashinsu yana ƙarfafa shashi kamar yadda shek al'allama aminu shankaiti a cikin littafinsa autawa'ul bayan juzi'i na biyar shafi na ɗari biyar da casa'in da biyar da ɗari biyar da casa'in da bakwai ya kawo cewa waɗannan hadisai sun nuna mace ba ta yin kwalkwabo sannan na uku baya daga cikin aikin mata na sahabbai ba taɓa samun wata sahabiya daga cikin sahabbai ta yi kwalkwabo ba kuma hadisi ya zo wanda ya yi aikin da ba mu muka sa shi ba to za a mayar masa hadisin bukhari da muslim sannan na hudu idan mace ta yi kwalkwabo ta yi kama da mazaji kama da maza kuma aikin da maza kawai suke mace ta kutsa ta yi ba a sa ta ba wannan haramun ne hadisi ya zo allah ya la'anci masu kwaikwayon mata daga cikin maza da masu kwaikwayon maza daga cikin mata hadisin bukhari mai lamba ta biyar. sannan na biyar mace ta kwalkwabo kamar musula ne wato ta canza halittar ta ne ta ko musula baya halatta domin gashi ga mace kwalliya ne kisa za ka ga su kansu mata suke kashewa gashinsu makudan kuɗi domin yayi yawa ya yi tsawo ya yi laushi ya yi kyau ashe kaga a ce ta aske shi kamar an fidda ita daga yanayinta ne na mace saboda haka kwalliya ne ga mata su zama masu gashi wasu ma za su yi aure sun fi son mace mai gashi shi yasa kaga ai mata wasu in ba su da gashi suke neman dan kanti su sa hmm. kaga ya azuro shi gashi nan kaga kamar nata ne nan ko ashe na doki ne ko na wata gawa ne zama hmm. a kasashen turai an samu har wasiya wata mai dogon gashi take hmm. in na mutu a aske gashi na a ajiye idan an samu mai bukata ta zo a dasa mata ba ma attachment din ake ba a asalin kan ake yadda ake shuka abu hmm. haka ake shuka shi shi ma a dasa shi ya zauna hmm. kuma ka ja ka ja ka ji ba zai ciro ba sajari ya zauna eh yawa an yi sajari an cusa shi ya zauna akan hmm. to ana masa wannan a shuka shi akan a bashi ruwa ya fito ya zauna da gindinsa to kaga dan haka kenan kaga mace ba za a ce mata ta aski ba mun ce wannan ya shafi ma hatta a wajen suna ba a yi wa mace kwalkwabo namiji ake wa kwalkwabo shari'a ba inda ta ce a yi wa mace kwalkwabo ko da ka koda sun ɗauki umumin wannan hadisi cewa yaro ya kai kwana bakwai hmm. a yi masa kwalkwabo to malamai sun ce wannan ya shafi namiji ne kuma da ana yi wa mace kwalkwabo da an samu magabata suna yi mata kuma da za ta yi a wajen aikin hajji ya kamata ta yi domin nan ne inda aka nema wa mai kwalkwabo gafara hasso uku aka nema wa mai kwaskwas gafara sau ɗaya to idan an gama waɗancan ayyuka guda uku mun ce alhaji ya samu dama ya je ya wanka ya cire ihramin ya sa riga da wando da hula da dukkan abin da ya haramta a gare shi ya yi in ban da abu ɗaya shine saduwa da iyalansa shi wannan a jira tukunna to abu na hudu shine uh, alhaji ya fuskanci zuwa uh, makka domin ya dawafi da ɗakin allah wani shi ake kira dawaful ifada ko dawaful ziyara saboda rukuni daga cikin rukunin aikin haji Allah ya ce summa liyaqdu tafaffahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil ati yadda ya dawafi umara da dukkan abubuwan da muka faɗa akan yadda ake dawafi na umara haka zai yi wannan dawafin bambancin su da ragowar dawafi abu biyu ne shi ba a yin wannan gudu-gudu sauri-sauri da muka ce a yi a dawaful kudumi ko dawaful umara sannan na biyu ba a buɗe kafaɗa buɗe kafaɗa mun ce a dawaful kudumi ne kawai shine ya tabbata masu malamai suna ga kowane dawafi ma a yi amma dai wannan shine asali bayan ya gama dawafinsa kamar yadda bayani ya zo a kan laduban dawafi da sharɗan dawafi da rukunan dawafi don mun gabatar da su sai ya sallah raka bi ma mukamin ibrahim sannan ya sha ruwan zanzam ya koma ya je ya sake sumbatar hajar aswadi sannan kuma ya je ya sa'ayi Hmm. wato wannan ga wanda yake tamattu'i kenan amma wanda yake shi yana yin kirani ai kaga dama in bai riga yayi sa'ayi ba ne zai yi yanzu in ko ya riga ya yi sa'ayi wancan sa'ayin guda ɗaya ya isa shi kamar da mafi kaulin malamai suka tafi akan haka to waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da suke wakiltan mai haji ko kuma idan mutum ya waɗannan abubuwa guda hudu ko biyar to ya riga ya gama da mahimmai ko rukunai ko abubuwan da ake yi a wannan rana ta ranar goma ga wata kaga ya yi jifa ya yi yanka ya yi aski ya taho maka ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ko ya yi ɗawafi kawai in ɗawafin ne ya riga dama ya yi sa'ayin hmm. in ko mai tamatu'i ne dole sai ya yi ɗawafi ya kuma yin sa'ayi tunda shi mun ce mai tamatu'i zai sa'ayi biyu zai ɗawafi biyu hmm. saɓanin mai ifradi da mai kirani wanda shi zai yi dawafi biyu ne sa'ayi daya in ya riga ya yi dawafi ya yi sa'ayi to yanzu dawafi kawai zai kuma yi hmm. idan kuma dawafi can kawai ya yi bai sa'ayi ba sai kuma yin dawafi ya sa'ayi hmm. kaga dawafinsa ya zama guda biyu sa'ayinsa ya zama guda daya mai tamattu'i kuma zai dawafi biyu zai yi sa'ayi guda biyu wanda shine magana da tafi to waɗannan abubuwa guda biyar ana iya yin wasu kafin wasu wasu su gabaci wasu kamar yadda ya faru a wannan rana an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi akan wannan cewa jeranta waɗannan abubuwa yadda annabi ya jeranta su jifa akaba yanka ko sokewa aski ko saisaye tawafi da ɗakin Allah sa'ayi ga mai tamattu'i mai kirani da mai ifradi waɗanda ba su riga sun yi sa'ayi ba a lokacin da suka yi dawa fulkudumi to idan mutum ya gabatar da wani aiki daga cikin waɗannan ayyuka kafin wani kaga mun jero su haka biyar ko hmm. jifa yanka aski dawafi sa'ayi to sai mutum ya yi wani kafin wani ya yi dai biyar ɗin amma ba yadda suka zo haka a jera ba hmm. to yaya abun zai to wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa ban sani ba sai da nayi aski sannan nayi yanka Hmm. wanda me ya kamata a fara yi shine a fara yin yanka kafin a yi aski to shi sai ya ce sai da na yi aski sannan na yanka maimakon sai ya yanka sannan ya yi aski sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanka din babu komai hmm. kaga ya ce lam ash'ur wato kenan ba da ganganye ba sai da ya fara yin wannan ya wannan wani kuma yazo ya ce ni ko ban sani ba sai da na yi yanka kafin na yi jifa wanda kaga sai an yi jifa ake yanka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ma je ka kai jifan babu komai wani kuma ya zo yace ya rasulullah ni kuma sai da na yi aski kafin na yi jifa kaga ko wanda sai an yi jifa ake yin aski mm. sai annabi ya ce to je ka kai jifan babu laifi wani kuma zo ya ce sai da na je na yi dawafi da ɗakin Allah kafin na yi jifa wanda kaga sai an yi jifa mhm. an yi yanka an yi aski a tafi maka to shi sai ya wuce maka ya fara zuwa ya dawafin sannan ya dawo ya zo ya jifan annabi sa ya ce to yi jifan babu komai ba a tambaya annabi bisa wani abu ba a wannan rana mhm. wanda aka yi shi kafin wani ko wani kafin sa sai annabi ya ce aikata babu laifi wannan hadisi ne na al-Imam bukhari a cikin littafin Haji babun fatawa akan dabba a wajen jamra wato annabi yana tsaune akan taguwarsa akai ta waɗannan tambayoyi hadisi mai lamba ta 1736 da 1737 1738 haka imam muslim ya kawo waɗannan ruwayoyi da lafaza daban-daban a cikin littafin hajji babin aski kafin yanka ko kuma yanka kafin aski da kuma wani hadisin da ya zo shi kuma wani yake cewa ya rasulallah ni kuma jifa ne da yamma to me kwanne jifa da hantsi din nan hmm. sai na yi da yamma sannan salatu ke cewa babu laifi wani hadisin shi ma na bukhari ne mai lamba ta dubu daya da dari bakwai da talatin da biyar wani kuma ya ce ya rasulallah na yi sa'ayi kafin ne dawafi wanda kaga sai an yi dawafi ake sa yi wanda har mun karanta wasu malamai ma suna ga shar'i ne idan mutum ya fara yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kafin ya dawafi sai ya sake sa'ayin to wani ya zo ya tambaya annabi ya ce to shi kuma yayi hakan ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ma ba matsala wannan hadisi Abu Dauda ya rawaito shi a cikin Kitabul Manasik babin wanda ya gabatar da wani abu akan wani abu a cikin aikin hajinsa hadisi mai lamba ta 2015 to haka nan an daga Abdullahi dan Abbas yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce masa game da yanka game da aski game da jifa game da gabatarwa ko jinkitarwa a wannan rana sai da yace la haraja wato duk a cikin abubuwan guda biyar abinda aka fi so alhaji ka fara zuwa ka je ka yi jifa sannan ka je ka yi yanka sannan ka yi aski sannan ka taho maka kai dawafi kai sa'i amma idan wani abu ya gabaci wani abu saboda cunkoso ko mantuwa ko samun sauki daga wata wahala mai tsanani to wannan babu laifi duk wannan sauƙaƙawa ne yana cikin hadisin muslim wanda ya zuwa a cikin kitabul haji babin aski kafin yanka ko kuma yanka kafin aski mai lamba ta 1307 duk wannan yana nuna mana sauki da sauƙaƙawa da rahama da tausasawa cikin waɗannan al'amura domin alhazai su aikin hajjin su ba tare da an samu mutuwa ko nakasa ko kuma tsanani mai wahalar gaske ba kenan wannan ya nuna cewar duk wanda ya kuskure ya gabatar da wani abu kafin wani ko kuma ya zinkirta babu laifi kenan eh babu laifi amma akwai abin da shi ba a yin hakan a cikin wannan biyar da eh, a cikin waɗannan biyar da aka lissafa waɗannan babu wani abu duka kowanne ya gabaci kowanne amma abin da aka fi so a jeran taso to daga nan sai alhaji ya dawo mina wannan sune kwanakin mina kwanaki ukun nan da muka ce ana yi a mina ana kiransu kwanakin mina su ne sha ɗaya sha biyu sha uku ga wanda yake so ya jinkirta ne zai zuwa sha uku ga wanda kuma yake so ya tafi da wuri ne zai sha biyu duk da alhazan da suke jinkirta kaɗan ne na sai ga kamar ma ba kowa hmm. wanda suke za su cike kwana uku gashi dan an zo makan ba wani abu za a yi ba amma kowa ya gaji da gurin su ake ba gurin da wannan kwanakin da ake kira kwanakin mu na wajibi na cikin wajibobin aikin hajji sai dai ga waɗanda suke hidima kamar masu ban ruwa masu shayarwa da masu kiwo a da da kuma irin masu hidima yanzu na lafiya tunda yanzu dole akwai tim na likitoci akwai tim na wani mara lafiya sai an fita da shi gaba ɗaya daga yankin an koma makama saboda ciwonsa ya yi tsananin da ba taimako yake bukata na gaggawa da za ba shi 'yan magunguna ba to kaga wannan likita yana iya binsa kuma ma in bai kwana a minan ba saboda larurar kula da wannan mara lafiyan kiyasi akan masu ban ruwa da masu kiwon dabbobi to mai kiwon dabba ma balle mai kiwon mutum amma su sauki zai iya saboda dalilai guda biyar da za a kafa hujja da su akan haka cewa kwanan mai na wajibi ne in ba mai ga larura ba Na farko Allah ta'ala ce wadkurullaha fi ayyamin ma'adudatin faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa ku ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigaggu wannan sune kwana uku nan wanda ya gaggawa a kwana biyu wato sha ɗaya sha biyu ya taho to babu laifi a kansa wanda ya jinkirta babu laifi a kansa ga wanda ya ji tsoron Allah da an jinkirta ɗin nan jama'a sun tafi sun baku baku da yawa saboda haka sai ga wanda ya ji tsoron Allah ne zai kiyaye doka a lokacin suratul baqara aya ta 203 na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwanakin mina da waɗannan dararen da ake kira layalit tashrik yana cewa ku riki aikin hajjin ku daga gare ni mai yiwa ba za mu sake haduwa da ko bayan wannan shekar a wata ruwayan ta Tirmidhi wannan ruwayan Tirmidhi ne a wata ruwayan ta Muslim yake cewa ku koyi yadda za ku yi aikin hajjin ku daga gare ni domin ban san mai yiwa ba zan ƙara yin hajji ba bayan wannan hajjin tawa da aka wajibi mai koyi da yadda annabi ya koyi shine yin kwana amina waɗannan kwanaki guda biyu ko uku na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga Abbas ya kwana a Makka saboda shayar da alhazai shi yake kula da ɗiban ruwan zanzam zuba shi a cikin abin shayarwa da kula da yadda za a rarraba shi kowa ya samu ba tare da alhazai sun ji kishirwa ko sun wahala wajen neman ruwa ba to hadisi abdullahi dan umar yake cewa hakika abbas ya nemi izinin manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a maka a waɗannan kwanaki na mina saboda shayar da alhazai mhm. sai annabi ya masa izini wannan hadisi imamul bukhari rawaito shi mai lamba ta 1743 da 1745 da 1634 mhm. imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta 1315 kaga wannan hadisi yana nuna mana wajabcin kwana amina domin cewa an masa sauƙi ya nuna kenan in ba mai dalili irin nasa ba shi ba a yi masa sauki ya tsallake wannan guri ba na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sauki ga masu kiwon raƙuma ga barin kwana a mina a cikin dare wato su zo mina amma wajen kwana suna iya zuwa wajen raƙuma, su ci gaba da kula da su saboda hadisin asim dan adi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sauki ga masu kiwo ga kwana a mina su yi jifa su je su kwana a can hmm. jifa ranar goma ga wata sannan kuma da kwanaki guda biyu bayan su su sanya su a cikin kwana ɗaya wato ma'ana su jifan na kwana biyu su tafiya su je su aikin su kaga wannan ya nuna an musu sauki su ma hadisin imamun nasa'i da turmuzi da ibnu maja da abu dauda na biyar abin da ya zo daga sayyidina umar allah ya kara masa yarda ya hana alhazai su kwana a bayan akaba wato wajen mina ya ce kowa ya shigo mina ya kwana kenan ya nuna kwana a mina wajibi ne tunda aka yi wa manyan iyaka kuma aka ce kowa ya shigo cikin mina ya kwana daga abdullahi dan umar yake cewa sayyidina umar ya ce kada ku yana matsayin alhaji ya kwana kwanakin mina a wajen akaba domin akaba in ka wuce to ka fita daga mina wannan dalilai da aka gabata guda biyar suna nuni bisa cewa kwanakin nan da ake yi na mina wajibi ne daga cin wajibobin aikin hajji hmm. kuma yana cikin ibadu da cin ibadunsa sai ga waɗanda aka ba su uziri abin da ya sa muka jaddada wannan saboda akwai saɓani na malamai amma wajabcin shine asali cewa malamai sun yi saɓani dangane ga waɗannan kwanaki bisa maganganu da dama magana ta farko fadar a imam ahmad da waɗanda suke tare da shi cewa kwana amina dinnan wajibi ne idan mutum bai kwana amina ba cikin kwanakin nan guda uku to wajibi ne ya yi yanka ɗaya daga cikin maganganun al'imamu shafi'i da al'imamu malik kenan ya nuna kwana amina wajibi ne wanda in ka bar shi wajibi sai ka yanka wanda shine mafi yawan malamai suka tafi a kai saboda dalilai da muka gabatar guda biyar din nan wanda suke kafa hujja da su na biyu kwana amina ba wajibi ba ne wanda ya bashi ya aikata kuskure bai kyauta ba shine magana al'imam abu hanifa to duk abin da ba za a ce ba a kyauta ba mm. ai bai kamata mutum ya yi shi ba yana da ikon kuma yi din mutane suna ɗaukan an ce abu ba wajibi bane suna nufin wai a bar kenan ai akwai abubuwan da ba wajibi ba ne irin su sallar duha irin su shafi'i da wutiri irin su raka'atul fajari na fulfili tahiyatul masjidi a duk wannan dan an ce ba wajibi bane ba ana nufin mu basu ba za su taimaka mana ne wajen ƙara inganta wajibin wata ran kuma sukan zama wajibi musamman mutum ya la'akari da cewa wanda aikinsa na lada bai kai ba ana cike masa ne da Ka kaga anan nafula ta taimake shi domin farilla bata kai ba sai da nafila ta taimaka mata hmm. kamar yadda hadisi ya tabbata wannan kuma yasa ka ga babu wani abu a cikin musulunci da aka ce ayi mafi yawa sai ka samu yana da nafila kalmar shahada akwai ɗaya ai ta shigowa musulunci kai ta maimaita ta menene nafila ne sallah akwai ta farilla guda biyar raka goma sha bakwai ga mazaunin gida sha ɗaya ga matafi hmm. waɗannan ba suna da nafulfuli ba to nafulfulin kaga ai suna taimaka farilla ne azumi kaga yana da farilla shine na watan ramadana da muke ko na bakance ko na kafara da sauransu akwai kuma azumin nafulfuli litinin da alhamis sha uku sha hudu azumin annabi dauda sha uku sha hudu sha biyar azumin arfa da sauransu nan haji kaga akwai tafarilla da umara tafarilla hmm. to ragowan kuma kaga duk mutum zai ta zuwa hajji nan da a matsayin mustahabi ne da neman lada to hakanan kuma za ka ga zakka akwai tafarilla shine wacce mutum yake yi idan sharaɗinta ya cika hmm. akwai kuma sadaka da kyauta wanda wani sadakar da yake da kyauta a tsawon shekara in ka duba ta ta ninka zakkar da yake yi sau goma ko sau ashirin ko sau arba'in ma amma wani zai ga yana ta kyauta ya ta kyauta kyautan an haɗa ta ta ninka zakkarsa amma sai zakka ta zo kuma ya ƙi saboda shaɗan yana so ya halaka shi ya samu damar yin aikin nafilfili amma kuma ya kasa yin farilla ya yi kyaututtuka da abubuwa da dama wanda sun ninka ma abin da ya mallaka amma kuma sai ka ga lokacin zaka in yi ana ta turza-turza da shi akan fitar da zakka kauli na uku suka ce kwana amina waɗannan darare na ayyamu tashrik sunna ne ba wajibi bane shine magana imamu shafi'i sai dai magana da tafi inganci daga maganganunsa shine wajibi ne to bayan mun gabatar da wannan kauli guda uku dole mu faɗi wanne ne yafi abin da yafi a cikin waɗannan maganganu guda uku shine wajibi ne mutum ya je ya kwanakin mina guda uku wanda ya bar kwanan mina da gangan ba ta wani uzuri ba to wajibi ne sai ya yanka bayan malamai sun wannan sai kuma mata mas'ala ta bi ta taso ita ce to tunda ana magana kan kwanakin nan uku wanda ya daya mm. yayi biyu ai ya fita tunda na ukun dama an yarda shi ana iya barinsa biyun waɗannan ko kuma ɗaya wasu daga in mutum ya ɗayan farko to wajibi ya na biyu in kuma ya na biyu ya bari rana ta faɗan masa bai ba filin arfa ba sai ya tsaya na uku to tunda biyun nan su Allah ya ce za ka iya yin biyu to wajibi ne mutum ya biyun nan idan ya ɗaya bai ɗaya daga cikin biyun nan ba to hmm. yanka ya hau kansa kuma suna ga a in ya ɗaya to ɗayan da bai bai kyauta ba amma dai abin da aka fi so a tsaya a yi ukun nan in ba za a iya ukun ba to a tsaya a biyu waɗanda Allah ya bada dama cewa faman ta'ajjala fi yawmaini a ga da Allah ya ce yawmaini abin kamata mutum ya bar gurin ba tare da waɗannan akalla yawmaini din ba na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah, da sauraro shirin tambaya mabudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan